Masu sauraro, barka mu da warhaka. mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, a yanzu muna cikin littafin nan abin da ka shuka. Wanda zai murya ta rubuta mana shi ne Mama Hanifa da nike kokarin ka muku nike kara tunasar da ku da ku danna muna subscribe sannan ku taɓa rawa, domin ci gaba da samu duk wani labari da zarar mun ɗora. Ku mana like ku mana comment, sannan ku mana sharing. abinda ka shuka kashi na hamsin da biyu bayan sun gama gaisawa ne da dadi ya tambaye shi ya su maryam da ammi ya ce masa duk suna nan kalau dadi da kan shi ya masa jagora zuwa bedroom ɗinsa kamar wani bako mustapha murmushi kawai yake cikin jin daɗin yadda dadi yake masa a toilet ɗin dadi ya yi wanka kafin ya fito faruk ya kawo masa wasu sabbin ƙananun kaya bayan ya gama shiryawa ya yi sallah la'asar da bai samu ya yi ta akan lokaci ba ya fito falo inda ya tarar an shirya masa liyafa ta abubuwan ceci da na sha mami da kanta ta kama hannunsa hannunsa ta kai shi har dining zama ya yi ya dube ta ya ce na gode mami mami na sabin ɗin shi cikin tausayin shi akan abin da momi ta aikata masa ta ce ba komai ɗana ashe haka al'amura suka faru gyaɗa mata kai kawai yayi alamar e dan shi baya son ana tuno masa da abin da ya faru a baya mami ta ce Allah ya kiyaye gaba ya raba mu da mutane masu irin halin atika Allah ya raba mu da sharrin makiya cikin sanyin murya ya ce amin Mami ta tura masa abincin da ta zuba masa a gabansa tana faɗin, ya iyalin naka, Alhaji ya ce kayi aure, ya ce suna nan lafiya kalau. Mami ta ce, Masha Allahu, Allah ya ba ku zaman lafiya da zuri'a ɗayi ba. ya haɗa kanku ya ce amin yana cin abincin mami tana masa hira har ta masa murnar gamuwa da mahaifiyarsa bayan ya gama cin abincin dadi ya masa jagora zuwa ɗakin da sadiq yake yana kwance kan gado yana bacci kamar gawa ya ramiye baki ba kaɗan ba mustapha tsayawa yana kallonsa cike da tausayawa kallon dadi ya ce dadi wai me ke damun sani Dadi ya sauke dogon numfashi ya ce gashi nan dai son ciwon nasa ne dai an kasa gane kansa a saudiyan dai suna masa maganin islamic shine jikin nasa ya kyau haka <clears throat> jinjina kai mustapha cikin jimantawa a ransa yana mamakin abin da dadi ya ce 'A kan jikinsa duk yanda ya gan shi duk yanda ya gan shi a ce wai a hakan ma jikin ya yi kyau Kiran sallan mangaruba ne ya fitar da su daga ɗakin. Bayan sun dawo daga masallacin su haidar suka zagaye shi suna masa hira, shi ma sakin jikinsa ya biye musu suka sha hirar. Hakan ya ɗauke hankalinsa bai kira Ammi ba ya sanar mata sun sauka lafiya sai dai duk abin da yake tunanin Maryam na nan manne a cikin ransa. Bayan na gama cin abinci na fita falo muka ɗan taɓa hira da su anti Zuhura har aka yi sallar magariba wayar Amina hannuna ina dakon kiransa amma na ji shiru amma Ammi Ammu mata tambaye ni ya kira na ce mata a'a har aka yi sallar isha'i bai kira ba ajiye wayar na zuciyata babu daɗi na kwanta akan gadon Ammi don anan zan kwana bacci ne ya ɗauke ni ba tare da na shirya masa ba Mustapha bai samu kansa ba sai kusan karfe goma na dare fat ɗinsa na gidan a nan zai kwana. Dadi ya zaton tare za su zo da Maryam shi ya sanya yasa aka gyara mashi tsaf idan sun zo su sauka yana shiga ɗakin ɗakin shi ya zaro wayarsa daga aljihunsa. Misinko ya gani har biyar na ammi tu biyu sai na anti ɗaya sai kuma wata bakuwar namba biyu Layin Amin ya kira don cike yake da kewarsu musamman ma 'yar meransa Ami ta ɗaga wayar da sauri dama tana hannunta, Mustapha ya mata sallama ta amsa, ta ƙara da faɗin Nur, ina ina ina ka shiga ni, ina ta jiran ka baka ɗaga ba. Ina ta kiran ka baka ɗaga ba. Mustapha ya ce babu inda na shiga Ammi, muna tare da su dadi ne ban ma ban ma ɗauko wayar ba sai yanzu. Ami ta ce amma ka san ai zan neme ka in jiya kuka je kano yanzu hankali na har ya fara tashi dan da ji shiru ina shirin kiran dat din naka ma tunda kai na kira ka baka daga ba kiran ka ya shigo <clears throat> kiran ka ya shigo Mustapha ya yi murmushi ya ce a yi hakuri, Amina kin san mun daɗe ba mu haɗu ba muna ta hirar yaushe gamu Amma ta ce kenan kun je lafiya yace lafiya kalau Ami ta ce sha Allahu shiru ya yana so ya tambayi Maryam amma miskilancinsa ya hana sa. Amiji ya yi shiru ta ce masa ka je ka kwanta ka huta to da safe ya mai waya ya ce Allah ya kai mu Ami ta ce amin kar ka manta fa idan Allah ya kai mu goban ka je ka gaida gwaggwanta ya ce insha Allahu Ami ta katse kiran ajiyar eh, ajiyar ta katse kiran Ajiye wayar ya yi ya rage kayan jikinsa, ya shiga tola cewa watsa bai tsaya yin komai ba, ya kwanta saboda gajiyar da ke damunsa. Limshe idansa kawai amma sam bacci ya ƙi zuwa sosai kewar Maryam take damunsa. Yanzu da ya kwanta kamar an ƙara masa kewar tata. Ya saba kwanakin nan manne da ita yake bacci yana shakar kamshinta da yake matukar yi masa daɗi. Yana shafa lallausan fatar ta. sakan can cikin dare ya samu sai can cikin dare ya samu bacci da ƙyar ya iya ɗauke sa bayan ya gama 'yan juye-juyen shi da rungumar fulo. washe gari haka na tashi sukuku da ni kamar mara lafiya baccin ma ga baki ɗaya bai min daɗi ba a daren jiya na farka ya kai so uku zuciya ta babu daɗi ko kaɗan kallo ɗaya mutum zai mini ya gane hakan gari na gari na fara haske muka shiga kicin ni da ammi duk dauriyar da nake yi na boye abinda yake raina sai da ammi ta gane ina cikin feren dankali ta dube ta ce diyata jikin ne dai a hankali na ce mata a'a ai na warki ammi ta ce ki koma ɗaki ki kwanta yanzu zuhura za ta zo sai mu karasa aikin tare idan mun gama sai na kai ki asibiti na ce mata to to ammi na ajiye wukar hannu na, na fice a ɗakin ammi na kwanta na koma na kwanta a kan gado limshe ido na yi ina hango yaya a idona cikin matukar kewarsa yanda nake ji a raina kamar bana tare da wani sashi na jikina har kafe tara na safe ina nan kwance na da, na ga kwanciyar ba za ta yi min ba sai na tashi na hau gyaran ɗakin ammi bayan na gama na fito falo da nufin na gyara shi shi ma sai na tarar da umaima tana mofin ban ce mata komai ba kamar yadda ita ma na ga babu alamar haka a tattare da ita ficewa na daga falon gaba ɗaya umaima ta raka maryam da harara tana taɓa baki fat ɗinmu na koma dan nayi wanka kafin ne wankan sai da na gyara gidan duk da babu wani da ta a cikin sa na dade a ɗakin yaya ina shakar sa da ke manne a ɗakin kamar yana nan kamar karna bar ɗakin haka nake ji ba haka nake ji ba dan na so ba na fito daga ɗaya ɗakin na koma ɗaki na bayan na gama gyara shi wanka yi na shirya cikin sauri saboda na san ammi tana can tana jira na za mu tafi asibiti ina koma fat ɗin ammi na tarar har sun gama aikin sun karya ita ma ta shirya jira na kawai take abinci na ɗebo na fara ci a ɗakin ta kafin na gama cin abincin ammi ta yi baƙi bayan na gama cin abincin na fito falo muka gaisa da su mata ne guda uku sai kallo na suke yi ammi ta dube ni ta ce maryam kin ga na yi baki ki bari gobe idan Allah ya kai mu sai mu je na ce Allah ya kai mu lafiya ɗaki na koma na daura na daura kum da kibiya na fara na ɗauki kum da kibiya na fara tsifar kaina da kyar ya iya tashi ya je masallaci ya yi sallar asuba saboda baccin da ke cinsa da bai samu wani isasshen bacci ba a daren jiya yana dawowa daga sallah ya ƙara bin lafiyar gadon wayarsa da ke gefen kansa ta fara ringin wanda shi shine ya sanadiyar farkawarsa daga baccin yana na fuska ya ɗauko waya ya duba antici take kiransa kafin ya kai ga ɗagawa har kiran ya katse mun bayan kiran yayi ringin ɗaya ta ɗauka tare da yin sallama cikin murya mai cike da bacci ya amsa mata yana tashi zaune ya kara da faɗin ina kwana anti anti ta ce lafiya kalau muhammad bacci kake ne na ji muryar ka haka ɗan gyaran murya ya ce eh yanzu na tashi anti ta ce to ko in bari leta ma yi magana ya ce a'a dama ina son kiranki na ga miss call ɗinki jiya Anti ta ce, "Eh dama ina son kai min transfer ɗin kuɗi ne." Ya ce, "Ok, kamar nawa?" Anti ta ce, "Kamar 1.5 ma is ok." A ransa yana mamaki mi. anti za ta yi da kuɗi haka, amma ya danne mamakinsa ya ce, "Ok, zan tura miki an jima." Anti ta ce, "Thank you, kana kana kanan ne?" Ya ce, "Eh, na zo tun jiya." Anti ta ce, "Ni ma a satin nan zan shigo insha ya ce Allah ya kawo ki lafiya daga haka suka sallama ya katse kiran jingina bayan saye da jikin gado yana limshe idansa Maryam kawai yake hangowa idansa tafiyarta maganarta da yanda take yin komai cikin sanyi duk yake tunawa buɗe limsashin idanunsa ya yi wayarsa da ke hannunsa ya latsa fix ɗinta ɗaya da ya mata tana bacci ya lalibo ya fara kalla wani murmushi ne ya subuce masa ya yi misin shagwabar sosai ya yi 10 minutes yana kallon hotunan nata cike da shauki zumin fik din ya yi daidai fin clips ɗinta da take kyalli kamar a zahiri yake ganin su wayayi da kai bakinsa ya yi kisan fik ɗin a fili ya furta i missing you ba don ba don ya gaji da kallon fik ɗin ba ya ajiye waya ya miƙe a hankali ya nufi toilet ya ɗauki lokaci kafin ya gama shiryawa ya fito falon a falon ya tarar da haidar zaune yana latsa waya haidar yana ganinsa ya ajiye wayar hannunsa cikin murmushi ya ce ina kwana yaya Mustapha ma don ɗan murmusawa ya ce lafiya kalau Haidar ya nuna masa dining ya ce your breakfast is ready tun ɗazu mami ta shirya maka murmushi ya juya ya nufi gun dining ɗin da kansa ya tsakuri ɗan abin da zai iya ci ya ci ya bar shi goge bakinsa ya yi da tishu ya miƙe yana hamdala ga Allah tsadaddan agogon da ke ɗaure a tsintsiya hannunsa ya duba ya ga har ƙarfe sha ɗaya na safe ta wuce waya sai zaro daga aljihun gaban rigarsa ya dalin namba ammi lokacin ammi tana falo tare da bakinta maryam kuma ta tafi faɗin antizura domin taya ta tsifa Ami ta ɗaga bayan sun gaisa ta ce masa, ya mai jikin kuma, ya ce da sauki Ami ta ce Allah ya ƙara sauki ya ce amin. Haidar da ya fahimci da wa Mustapha yake waye ya ce, yaya ba ni mu gaisa da ita. Mustapha bai ce komai ba ya mika masa wayar tasowa Haidar ya yi, ya karɓa suka gaisa da Ami sosai cikin mutunta juna. Ami ta masa ya mai jiki, ta ce kuma ya gaida mata dadi mika mustapha waya yayi suka yi sallama da ammi ya katse wayar yanzu ma miskilancinsa ya hana shi tambayar maryam duk da yanda zuciyarsa take cike da tsananin kewarta gashi ami ita ma ta ki masa zancenta bare ya san halin da take ciki sosai yake buƙatar jin ko da muryar ta ne ko ya ji ko ya ji saukin abin da yake a cikin ransa kamar ya kamar ya kuma kiran amman yace ce ta bata wayar haka yake ji amma ba zai iya ba siririn tsaki ya ja ya fesar da huci a ransa ya ce da tana da wayarta da duk da duk haka bata faru ba miƙewa yana duban haida ya ce mu je na gaida dadi da mami ka raka ni wani guri haidar ya amsa masa suka fito suka nufi fat ɗin dadi ɗin bayan sun gama gaisawa da dadi ya ƙara duba jikin sadik da ke ta bacci still ya ce wa dadi zai je wani guri ya dawo kasuwar sai da wayoyi ya ce wa haidar ya kai shi waya mai kyau da tsada ƙirar kamfanin Samsung ya siya wa Maryam suna komawa gida ya yi wa anti transfer ɗin kuɗin da ta ce mata. Da yamma bayan sallar la'asar Mustapha da dadi ne suka fito cikin shirin su za su gidan goggo domin gaishe ta. Da Mustapha ya ce wa dadi zai je ne shine dadin ya ce su je tare shi ma ya gaishe ta ya kuma duba jikinta sai da suka kira anti ta yi wa direban dadi kwatance gidan sannan suka tafi. ba su sha wahalar gane kwatancen layin ba tunda babu nisa da titi kuma wajen firamare ne direban ya san gurin gidan ne dai sai da suka tambaya aka nuna musu a kofar gidan gwaggo direban ya faka motar kasancewar motar tana shiga har layin fitowa suka yi daga motar mustapha ya shiga bin layin da kallo don wannan shine karo na farko da ya karo na farkon zuwan shi irin wannan unguwar a rayuwarsa abokansa lukman ne ya faɗo masa a rai ya manta rabon da su yi waya da shi gashi yanzu ya yi aure baya unguwar gandun sarki da ya biya ta gidansu sun gaisa yaro dadi ya samu ya tura shi gidan goggo. don a sanar mata da zuwan nasu Goggo na zaune a tsakar gida akan tabarma ita da asabe wadda take zaune a gurinta yaron ya shigo ya sallama su gwaggo suka amsa masa yaron ya ce wai ana sallama da gwaggo gwaggo ta ce ni kuma dan nan suwaye ya ce wasu ne a mota mai kyau su bi su ma masu kyau gwaggo ta ce je ka tambayo ka ce suwaye yaron ya fita ba jimawa ya dawo ya ce wai a ce alhaji mai nasara ne da gwaggo ta kwalalo ido waje ta katse yaron da sauri ta ce wa kace yaro yaron kuma cewa ya ƙara yi alhaji mai nasara gwaggo ta dubi asabe da ɗumbin mamaki a fuskarta ta ce asabe kin ji wa aka ce yana sallama wai alhaji mai nasara ko kunne na ne bai ji daidai ba asabe ta ce a'a gogo". shi aka ce Gogo ta dubi yaro ta ce je ka maza ka ce ya shigo ta juya ta juyo ta ga asabe ta ce ɗauko musu wannan katuwar darduma sabuwa ki shimfiɗa musu asabe ta miƙe da sauri ta ɗauko darduma ta shimfiɗa daidai lokacin su dadi suka yi sallama Gogo ta amsa musu tana washe gajiyayyun haƙoranta tana bin su da kallo cikin tsananin farin ciki ta ce sannunku da zuwa alhaji da fatan kun zo lafiya dadi ya zauna da fara'a ya ce lafiya kalau ba a ba Baba ina wuni gwaggo kamar za ta ɗauki dadi ta ɗora a cinya yadda take aktin ta ce lafiya kalau alhaji ya iyali Mustapha dai kawai kallanta yake ta ƙasan ido a ganin farko da ya mata a rayuwarsa ya ji san matar ba ta ba ta yi masa ba bayan sun gama gaisawa da dadi kamar wanda aka yi wa dole ya ce ina yini gwaggo ta kalle shi da fara'a ta ce lafiya kalo danna. daga haka bai ƙara cewa komai ba asabe ta gaishe da dadi da mustapha suka amsa mata gwaggo ta dube ta ta dube ta tana kwance hannun zaninta ta ce ungo ɗari biyu nan ki siyo musu lemu da ruwa bari in kawo muku abinci dadi ya dakatar da ita da faɗan a'a baba ki bar shi a ƙoshe muke mu kan gwaggo ta ce to ai ko ruwa kwa sha alhaji dadi ya ce ki bar shi ba baba mun gode kwarai ya, jikin naki kuwa gwaggo tana mai da ɗari biyu ɗinta cikin zani ta ce jiki ai ya yi sauƙi alhamdulillahi dadi ya ce masha allahu allah ya ƙara lafiya ai na zo na so zuwa tun wancan lokacin to sai kuma wani uziri ya tsaida ni gwaggo ta ce ba komai ai alhaji A hakan ma na gode ai na ga saƙo gurin a hajiya anti, na gode kwarai! Dadi ya ce babu komai sai kuma maganar yarinya Maryam da na aurar da ita ba tare da neman izinin ko, ko ku ba. Da gwaggo ta katse shi da sauri da faɗan haba alhaji babu komai ai kai ma uban Maryam ne kana da iko a kanta ka kai da zarka isa ka zartar da duk wani hukuncin da kake so. mu ne da godiya ai da baka kyamace mu ba ba haka zuru ba, ba da ka, ka haɗa zuri'a da mu dadi ya murmushi ya mata godiya shi dai mustapha ya tsit kamar babu shi a gurin gwaggwa sai sar sai sakarwa dadi zantuka take yi shi kuma kawai sai dai ya bita da murmushi da eh ko a'a ganin karfe shida ta gabato dadi ya ce wa gwaggo su za su wuce suna mata suna za su wuce nuna mata Mustapha ya ce ga surukin naki fa shine mijin Maryam din goggo ta kwalalo ido waje tana kallon Mustapha a ranta ta ce yanzu wannan mutumin mai kama da Balarabe shine mijin Maryam jinjina kai ta yi ta ce masha Allahu dana ashe ma kai ne surukin na wato Allah ya baku zaman lafiya da fatan dai ba ka fuskantar wata matsala daga gurinta mustapha ya gyaɗa mata kai kawai ta ce ai dama na san maryam yarinyar kirki ce ga ta da biyayya da hankali ba ta da wata matsala ko maganar gwaggo ta makale a lokacin da ta ga uban kuɗin da dadi ya fito da su daga aljihunsa ya ajiye a gabanta gwaggo ta wangale bakinta tana duban dadi da da ke cewa ba mu samu mun taho da komai ba ga wannan ase goro Waggo ta haɗe wani yawu ta ce Alhaji an gode Allah ya saka da alkhairi ya raya zuri'a ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara buɗi dadi ya amsa da amin. Yana bin bayan Mustapha wanda tuni ya gaba waggo har kofar gida ta biyu su babu ko lulluɓin kai sai ɗan kwali tana zuba musu godiya. Mustapha yana jingine jikin mota yana latsa wayarsa Salima ce ta fito daga gidansu hannunta rike da leda za ta kaiwa wata kawarta a tamfar anko. Kallon su dadi kallon su dadi take cike da mamaki ganin su a kofar gidansu ga su yan gayu da su wanda kallo daya zaka yi musu san naira ta zauna a gurin su. Bata lura da gwaggwa ba sai daga baya a nan ta gane ashe gurinta suka zo. Gaishe da gwaggwa ta cikin girmama duk da bata san shi ba amma tana ganin kamar ta san fuskarsa. Amma ta kasa tuno inda ta san sa. Dadi ya amsa mata da fara'a shi ma Mustapha din gaishe shi ta yi a ranta tana yaba kyawun da Allah ya masa kamar ba ɗan ƙasar nan ba. Ya amsa ba yabo ba fallasa ta gaida gwaggo ma ta wuce. Sai da gwaggo ta ga barin motar su dadi layin sannan ta dogara sandarta ta koma cikin gida da kyar, kamar wadda za ta fi su. Zama ta yi a kan dardumar da su daji suka tashi, ta ɗauki kuɗin tana jujjuya shi a hannunta kafin ta dubi Asabe ta ce Asabe, kin ga ikon Allah ko ni da na ɗauki Maryam na kai ta aikatau don taulaƙanta sai gashi ita aikatau ɗin ma ya zamar mata alkhairi. Jifa, jibifa wanda aka ce shi ne mijin nata kamar shi ya kansa dan kyau. anya kuwa wannan ba bahaushe wannan ma bahaushe ne kuwa asabe ta ce ikon allah kenan gogo ya fi gaban komai amma dai maryam ta yi sa'ar miji gogo ta ce ni duk ba ma wannan ba wai yau ni ladi ni ce alhaji mai nasara ya zo har cikin gidana da sunan ya gaishe ni wayo daɗi kashe ni wallahi ji nake yi kamar mafarki nake asabe haka gwaggo ta ta zubarta cikin tsananin farin ciki yau alhaji mai nasara ya zo gidanta